يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كما كلهم الله سبحانه وتعالى يا ساكي داود مولنا رانا تلا رباه sha hudu ga watan ramadan alif da dari hudu da talatin da tara wace ta yi daidai da talatin ga watan mayu shekara ta dubu biyu da goma sha takwas muna nan cikin yardan allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta goma a cikin alkur'ani ku yunus wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'a abi ubaida ibn al-jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass namdi azikwe da ke jihar kaduna najeriya jiya mun kwana akan aya ta ɗaya, wato kissar annabi nuh sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi da mutanensa. Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayanin matsayin annabi Nuh da kuma irin jajircewarsa da kuma irin abin da yake gaya wa mutanensa idan ma za ku shirya mani kaidi ko ko makirci ko ko da sisa to kada ku yi abin ya zanto kumbiya kumbiya ku yi shi a buɗe ku gaya mani duk iya abin da kuke tanaji na sharri ni ko insha Allahu madogarata. ta ita ce Allah subhanahu wataala shine yi bayani a jiya wannan shine abin da da yawa daga cikinmu a yau muka rasa muna tunanin wane shi zai iya bani wane shi zai iya hana ni idan ba wane ba zan rayu ba idan kuma wane ya yadda to koma aiki dole ne hakan nan to wannan tunani ba daidai bane dole ne ka yadda cewa Allah subhanahu shi shine ke yi shi ke aminta ba akwai dalilai asbab wanda Allah yana iya baiwa wani ta hanyarsa wani abu ya faru amma ba shi ya isa ya baka ba in muka gane wannan tauhidi to za mu samu sauƙi a cikin rayuwa amma da yawa mun gaza fahimtar irin wannan tauhidi shi yasa muke fama da abin da muke fama da shi a yau na wahalhalu da fitintinu da kuma bala'o'i da tashin hankali yau insha Allah za mu tashi akan aya ta 72 inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa in tawallaitu a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajr إن أجري إلا على وأمرت أن أكون من المسلمين النبي نوح يشي دا متعننسا نيدي نازونا اسمك دا سابون الله سبحانه وتعالى ناجي كجي توران الله ni kuma annabinsa ne ku yi mana biyayya wato kamar yadda ya zo a can ƙasa inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin an i'budu Allah wattaquhu wa ati'un abinda nazo muku da shi ni mutum ne wanda yake nazo in gargade ku in gargade ku sabon Allah subhanahu wataala in yi muku bishara da cewa duk mutumin da ya imani da Allah subhanahu wataala zai samu rahmar Allah zai samu aljannar Allah sannan ku ji tsoron Allah kuma ni ku yi mani biyayya wannan shine sakon da nazo muku da shi idan ka koma wasu wurare Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayanin irin salon da'awar annabi Nuhu alaihi salatu wassalam domin babu lungu babu tudu babu saƙo, babu fararo face annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ya biya kira mutane saboda duk annabin da Allah ya aiko subhanahu wa ta'ala zaka samu yana faɗayin ya tsamar da al'ummarsa wuta yana kwaɗayin ya tsamar da su halaka yana kwaɗayin ya kai su zuwa ga tudun mun don haka ya dinga bi gida gida sun ma'inni da akuhun Jihar, ya kira su a bayyane a kasuwa ya ku mutane ku ji tsoron Allah ga yadda abu yake ga yadda abu yake summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra ya bayyana karara sannan kuma yayi da'awa a asirce idan misali ya zama na cewa kai kana da hannu da shuni kana da jama'a a bayanka kana da sarauta yakan je gida ya sallama da kai da daddare ya ce wannan al'amari da nake a kansa gaskiya ne ka tsoraci Allah ka ga irin haɗarin mutumin da ya ƙi bin Allah ga irin yadda zai zamo ga yadda zai zamo annabi no haka ya dinga bin su summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد وقد ما لكم لا ترجون لله وقارا wato menene yasa ba ku tsoron ainihin haduwa da Allah subhanahu wataala me yasa ba ku san ku bi Allah subhanahu wataala malakum la tarjuna lillahi wa qara wa qad khalaqakum atwara Allah ya halicce ku matsayi matsayi mataki mataki don haka duka irin waɗannan abubuwa na kira ku zuwa gare shi amma sai suka tire kaɗan ne daga cikin mutane suka yi imani da annabi no alaihi salatu wassalam a lokacin da ya da'a kuma bai gaji ba ka duba juriya da jajircewa shekara ɗari tara da hamsin, amma a wani kauli na malamai ko mutum ashirin ba su imani da shi ba to kaga in bacin hakuri da juriya da jajircewa sannan bai ma saki ba bai taba fidda tsammanin cewa mutane ba za su yi imanin ba sai da aka yi masa wahayi wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman sai da aka ce to yanzu karka sake sanya tsammani cikin waɗannan ƴan tsirarun mutane waɗanda suka yi imani ba za a sake samun wani mutum wanda zai imani ba ya zo a cikin isra'iliyat an ce mutum yakan ɗauki kaka yakan ɗauki jikansa ya zo ya kai shi wurin annabi no ya ce ka ganni ɗin nan babana ya mun wasiya da wannan dattijo ba dattijon kirki ba ne don haka kakka yi imani da shi abinda ya yasa nake maka wasiya wato saboda nima ina tunanin zan mutu in bakka don haka idan ya mutu ɗan nan shi ma wanda yake yake an ɗauko shi a kafaɗa shi ma in ya girma girma ya kama sa sai ya ɗauko nasa shi ma ya kai shi ya nuna wa ɗansa annabi no ya ce kaji abin da babana ko kuma kakana ya gaya min kar ka yi imani da wannan ba da tijon kirki ba ne amma annabi no alaihi salatu salam bai taɓa kasawa ba bai taɓa kokawa ba kullum yana nan har ma a wata riwayar cikin isra'iliyat wacce babu laifi ana iya hakaito wa mutane kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wa hadithu an bani isra'ila wala haraj kuna iya ba da labarin abubuwan da ya faru daga banu isra'ila amma ba ku da laifi idan kun yi wannan an ce sukan dake sa idan suka dake shi suka dake shi sai su kai shi bayan gari su ya ba komai ke tare da shi ba sai sanyin safiya ko asuba idan ta kada sannan sai ya farka ba kuma zai kasa a gwiwa ba sai ya koma ya daura daga inda ya kwana duka waɗannan abubuwa ana ta yi sai ya ce da su fa wallaitu idan kuka ba da baya kuka ce ba za ku yi imani da ni ba fama sa'altukum min ajr ni ba na tambayan ku kwandala ko kuma afi ba cewa nake ku bani kuɗi ba kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake tambayan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam am tas'aluhum ajran fahum min maghramin musqalun wai shin ko kana tambayan su lada ne ko kuɗi kake tambayan su ne yasa da'awar take musu nauyi ba za su yi imani ba to in kuka ce ba za ku yi imani ba ni ba kwandala nake nema ba ban ce ku bani lada ba in ajriya illa ala Allah ladan da nake nema yana wurin Allah subhanahu wa ta'ala wa umirtu an akuna minal muslimin ni kawai an umurce ni in kasance daga cikin musulmai a cikin qira'at idan ka koma wato a nan akwai ɗan kacir ahlul madina da kuma ainihin Ibn amir da abu amr da hafs sauran qurra'u wato su waɗannan suna karantawa in ajiri amma idan ka cire waɗannan sauran makaranta suna karanta shi kamar yadda ka gansa in ya illa hal'allah, sakamakona ladar da nake nema ba wurinku nake nema ba ina nema ne wurin Allah subhanahu wa ta'ala wa umirtu an akuna minal muslimin sannan an umurce ni in kasance daga cikin musulmai ashe da wannan gaba muke iya fahimta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba shi bane farkon annabin da ya kawo musulunci amma shine annabin da ya cika sa musulunci ana ko fahimta duk wani annabi da ya zo wanda Allah subhanahu Ta'ala ya aiko sa sunan addinin shi musulunci amma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine yazo ya cika sa islama amma kowane annabi in ka koma cikin ƙur'ani da wasa gaba ɗaya, in ka kama tun daga annabi nuh ana fa in tawallaytum fama sa'altukum min ajr in ajiriya illa ala allah wa umirtu an akuna min almuslimin addinin sa musulunci in ka koma annabi ibrahim shi ma Allah subhanahu wata'ala ya ce wajahidu billahi haqqa jihadi huwa ijtabakum wama ja'ala alaykum fiddini min haraj millata abikum ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl annabi ibrahim shi ma addinin sa musulunci in ka koma baƙar Allah subhanahu wataala irin wannan bayani id qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin Allah yake ka zama musulmi mana yace na miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wataala mahaliccin abe banai to shi kuma shi ma bai tsaya ba wa wasa biha ibrahimu banihi wa yaqub annabi yaqub jika yake ga annabi ibrahim a wani kauli a wani kauli aka ce ɗa Allahu a'lam ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون شي ما يتارى أنزا يتي كركو يدى إذن وسجن دبابانا شي إبراهيم يمني akan kada in yadda raina ya rabu da gangan jikina face ina musulunci kuma kar ku yadda ku mutu face kuna musulunci annabi yusuf shi ma idan in ka duba da'awarsa kenan توفني رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين Allah ka an shira yawa ta na musulmi sannan ka riskar da ni cikin bayinka musulmai duk annabin da Allah subhanahu wataala ya ko addininsa sunansa musulunci annabi Lot shi ma addininsa musulunci fa na man kana fiha mu'minin fama wajadna fiha ghayra baytin min almuslimin ba mu samu wani gida ba sabanin gidan mutanen annabi lot ba mu samu gidan da yake na musulmai bane in ba na shi ba annabi sulaiman shi ma in ka duba zaka ga addininsa sunan shi shi ma islama domin a lokacin da wannan yayi kokarin ya aike da ainihin runduna zuwa ga wannan sarauniya wacce aka ce sunanta Bilqis Allahu a'lamu bisawab Abin da ya ce ƙala ya ayyuhal mala'u ayyukum yatini bi arshiha qabla an yatuni muslimin waye zai zo mani daga danta na mulki gabanin su zo mani suna musulmai sannan kaga ita ma da ta zo a lokacin da aka zo aka nuna mata aka ce a haka za hu qalat ka annahu hu a haka za arshuk qalat ka annahu hu wa utina al-ilma min qabliha annabi sallallahu ce an ba mu sani gabanin wannan mata wa kunna musulmin. mun kasance mu mutane ne musulmai kaga ashe addinin sa musulunci annabi Musa shi ma ayar da muka baro a baya abin da ya gaya mutanensa kenan qala ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin idan har kun yarda kun yi imani da Allah subhanahu wataala to kuma da al'amari gare sa in kun kasance ku musulmai ne sannan fir'auna sai ya tabbatar da wannan magana falamma adrakahu al قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين نيما يزنا زمان كتكين مسلمين kaga annabi Musa ai shi aka aike zuwa Fir'auna amma Fir'auna ya ce to ni ma na zama ɗaya daga cikin musulmai saboda wannan zai nuna maka cewa addinin annabi Musa addinin musulunci ne annabi Isa shi ma bai zo da wani abu da ake cewa Christianity ba addininsa sunansa musulunci da nassin alkur'ani فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون إن كان نقول بساكة آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون كي شيدا مو إن مسلمين سبب الدين سمسلين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم dama kuma shine ya cika sa musulunci al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina sannan in ka koma can kasa kadan yana cewa inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirt wa ana awwalul muslimin ni ne na farkon musulmai a cikin doran duniya ashe da wannan muke iya fahimta duk gaba daya annabawan da Allah subhanahu wata'ala ya aiko a doron duniya sunan addininsu musulunci shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun dukkanin su gaba daya wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wa ijtanibu at shi yasa ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa nahnu ma'ashiral anbiya mu dukkanin mu dinnan taron annabawa auladu illat wato ainihin uban mu daya dukkanin mu gaba daya muna bautan Allah ne subhanahu wa ta'ala wa dinuna shatta ko ko dinuna wahid shari'un mu daban-daban ne amma kuma addinin mu ɗaya ne shine musulunci ba mamaki ya zanto a cikin shari'ar ka abinda ya haramta a wannan lokacin wannan annabin yana iya kasancewa halartacce ne a wurin wannan annabi kamar yadda annabi Isa yake faɗa ولو حل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون نازو إن حلت تامكو وسو أبوبوا تكن kuɗin إن أك حرم maku. أشي شريعوئي سكن إيه بمبنتا amma manufofi sukan zama abu guda ɗaya ne shine bautan Allah subhanahu wataala wa anzalna ilaykal kitaba bil haqq eh musaddiqan lima bayna yadayhi min wa muhaiminan alayhi can ƙasa ya ce li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowanne daga cikin annabawan nan an sanya masa shari'a an sanya masa matafiya amma gaba ɗayansu addinin su sunan shi musulunci duk mutumin da zai rike wani abu daban ya ce maka kaza da kaza da kaza wannan magana ce shi yasa amr bin luhay la'natullahi alai ne na farkon mutumin da ya fara kaima larabawa bautan gumaka a cikin tsibirin larabawa saboda mutane gaba ɗaya ba san abin da ake ce bautan gunki ba amma shi mutum ne ya kasance min alqassasin irin masu yi din nan tatsuniyoyi kamar da muke cewa yana tafiya ƙasar Sham ya tafi Roma ya tafi Farisa sai ya je samu mutane suna maguzanci a wannan wuri don haka sai ɗauko gunki ya kawo shi ainihin cikin garin Makka sai ya zama na ba a wayi gari ba sai da aka samu gumaka ɗari uku da sittin a cikin kaba. ya rasu shi wannan mutumin, Amr ibn Lu'ay ya rasu gabanin a aiko Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa gayi can Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mun shi a cikin wuta hanzanyansa suna cewa ɗaya bayan ɗaya saboda tsananin azabar wuta kenan da wannan muke iya fahimta adallu ala alkhairi ka fa'il duk mutumin da ya daura mutane akan hanya kyakkyawa to shi ma yana da ladan irin waɗannan mutane saboda ya tabbata a cikin sunan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha duk mutumin da ya daura mutane akan aiki kyakkyawa to yana da ladan wannan aiki kuma yana da ladan duk wanda ya wannan aiki haka kuma kishiyar haka duk mutumin da ya ɗaura mutane akan bid'a da tsiya da lalacewa to yana da zunubin shi karan kansa sannan yana da zunubin duk mutumin da ya aikata wannan aiki da ya kawo kamar kisan mutum ne misali Allah subhanahu ta'ala ya ba mu labarin ƴaƴayen annabi Nuhu guda biyu abin nan ƴaƴayen annabi Adam ba alaihim naba abnai Adam bil haqq إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين أقل شيء لا يكشف لا تو يا كبتا أشكين صحيح حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ياجي babu wani mutum a yau a doron duniya wanda zai ta san ma dan uwansa ya kashe hakan nan ko da dalili ko babu dalili face shi wancan dan dan adam din na farko yana da zunubin wannan kisa da aka yi a yau to sai ka duba ka ga mutane nawa ake kashewa a kullum mutum nawa ake kashewa to duk ran da aka kashe ta salwanta a yau wanda ya yi kisan nan shi karan kansa yana da zunubin sama mai zaune da kansa sannan wancan uba na farko da ya fara assasa wannan bidi'a to shi ma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kamfata daga zunubin wannan ya bashi shi yasa yake da haɗari ka ɗaura mutane akan mummunan hanya duk mutumin da ya riko da ita to kai kana da zunubi mai karan kanka shi ma kuma yana da zunubi mai zaune da kansa ba tare da zunubin kowa ya tawaye daga kowa ba don haka shi za annabi nuhu ya jaddada ya ce wa umirtu an akuna al muslimin ni an umurce ni in kasance daga cikin musulmai fakadabu fakadzabuhu fanajjaynahu wa man معه في الفلك وجعلناهم وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين الله سبحانه وتعالى أنا يا بام لابارين يد أكي أكهل كدس أما أوسرولي دبان Allah subhanahu ta'ala ya bamu labarin wato irin umarnin da ya ma annabi no wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina wa la tuqatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun a lokacin da abu ya dame abu ya citara Allah subhanahu ta'ala sai masa wahayi cewa to abinda za a yi domin babu wani mutum wanda zai sake imani koma bayan waɗannan 'yan tsiraru da suka yi amma abinda ake so ka yi ka je ka aikata ainihin kwale-kwale annabi nuhu sai koma yana yana sana'anta kwale-kwale wa yasna'u al-fulka wa kullama marra alayhi mala'un min sakhiru min sai a samu mutane musamman za su tazo sai a'a kai alaran ma da mataki ne yanzu an koma hagu yanzu da ka gama karerekin cewa kai annabi ne ka koma kuma kafinta kafintan ma da baka da mai gida dan duk sana'ar da zaka yi ya kamata a ce ka samu wanda zai karatar da kai kai kawai sai ka je ka kama yayyanke bishiyoyi ka kama yayyankawa kana sakawa to in ma ka sassaka ka me zaka yi da ita in ma ka kera kwale a lokacin da suka ga kwalekwale ke kerawa suka ce to kai in da kai tsufa da girma da manyance ya kama ka yaya za a yi kwale-kwale ya tafi akan tudu mu ba ruwa gare mu ba abinda suke gaya masa kenan amma shi yana umur yana tafiya ne da umurnin Allah subhanahu wataala wa yasna'u al-fulka wa kullama marra alayhi mala'un min qaumihi sakhiru min sai ba su martani in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun fa sawfa ta'lamuna man ya'tihi adhabun yukhzihi wa yahillu alayhi adhabun muqim in kuna mana izgilanci ne da sannu za ku sani za ku san wane ne mu ma za a wayi gare za mu muku izgilanci kamar da kuke yi a don haka bayan ya hada gaba daya an kawo isra'iliyat mai tsawo akan waɗannan ababe an ce ya ɗauki abubuwa daban-daban ya yi matakala guda uku ne na kwale-kwalen matakalan farko ya sanya dabbobi matakala na biyu ya sanya zakoka irin mikiya matakala na uku ya sa bin adama wato namiji da mace don haka shikenan ya hau kwale-kwale ya zama na cewa ga ruwa na Allah subhanahu wata'ala ya yi umarnin sama ta ɓuɓɓugo da ruwa kamar yadda ya bayani a can fada'a rabbahu anni maglubun fantasir fa fatahna abwaaba as bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyunan faltaqa al-ma'u ala amrin qad qudir sama ta zudda ruwa ba kakkautawa ƙasa ta fito da ruwa ba kakkautawa sama da ƙasa suka haɗu akan wani al'amari na Allah subhanahu Allah ya yi umarni kamar kaga ruwan da aka zuba kwana uku da suka wuce muna da labarin cewa a katsina gidaje sama da ɗari sun sai da suka rushe gida sama da ɗari to wannan kaga bai kai irin wancan ba wannan sama yaya kake gani abin da bahaushe ke cewa sama ta da ruwa kamar da bakin ƙwarya sannan ƙasa idan ruwa ya dinga ɓuɓɓugowa falta ma'u sama da ƙasa ruwan sai ya haɗu ala amrin akan wani umarni ko al'amari qad wanda aka rubuta shi gaba ɗaya annabi nuhu shikenan wannan kwale-kwalen da kuke cewa ba za ta yi tafiya akan tudu ba wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur tajri bi ayunina jaza'an liman kana kufin shikenan kwale-kwale kawai ta samu ruwa ita ba daura ta akai akan rabi ba a'a ruwan sama da kasa shi ya maida ita kawai ta tashi ka san ko ruwan yayi ruwa saboda ai kwale-kwale bai tafiya sai sai a cikin rabi amma ita wannan da ruwan ya kai ruwa don haka shi kenan kawai sai ta kama hanya ta samu abin ga da suka shiga ɗab suka yi ɗamara wa ƙalar ke bufi ha bismillahi ha wa mursaha inna rabbi na ita ka shige ta da bismillah tashinta tuƙewarta tafiyarta duk ka tafi da ikon Allah da izinin Allah da kuma son su da yardansa don haka yanzu waɗanda suka karyata al'amari yanzu kowa ana ta kai ta kai wai gobara ɓera kowa na neman ina zai yi daga ciki akwai ɗansa kamar yadda wancan sura ta bamu labari ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب ma'ana? annabi nuhu ya kira ɗansa ce ɗana zo zo ka hau ka zo ka zo ka hau ce a sa'awi ila jabalin ya asimini min alma ai ga wani dutse can zan je da na haye shi kenan ruwan kawai na wuce wurin zai kare daga ruwa ce la asima al yawma min amri llahi illa man rahim ai na san abin da baka sani ba yau babu wata kariya babu wani wanda zai tsare ka daga al'amarin Allah sai wanda Allah ya ji kansa ya tausaya masa sannan daga ciki akwai matar ita ma matarsa kama ka ce fa khana ta huma falam yugniya anhuma min Allah shay'a wa qila kula nara ma'a dakhilin kaga da wannan muke iya fahimta Allah subhanahu wataala baya yin wani abu dan wani kuma bai barin wani abu dan wani saboda gashi wannan zaɓaɓɓe ne annabin Allah ne amma da ɗansa da matarsa suna ɗaya daga cikin waɗanda Allah ya halaka muna fahimta to a lokacin da aka taho gashi nan sai mu dawo fakazzabuhu sai suka kakkaryata annabi no suka kakkaryata shi fanajjaynahu wa ma'ahu fil fulk sai muka tseratar da shi da shi da waɗanda suka yi imani tare da shi a cikin kwale-kwale waja'alnahum khala'iq muka sanya su sune mamaya a doron ƙasa wa aghraqna alladhina kadzabu bi ayatina sai muka nitsar da waɗannan da suka ƙaryata ayoyinmu fanzur kaifa kana aqibatul munzari kai dubi ka gani yaya ƙarshen waɗanda aka yi wa gargadi ya kasance yaya ya zama don haka duk mutumin da aka gargada Allah subhanahu wata'ala aka ce kai kaza ka bar kaza yaki to ba alƙawarin Allah bane Allah ya bace zauna lafiya saboda ai da su suna ganin abin kamar almara ne suna gani abu ne wanda yake ba zai yiwu ba to da abin kuma ya zo sai suna kokari a ce yanzu nan ina ne mafaka ya tabbata a cikin hadisi wa in kana sanadinsa akwai maganganu na malamai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce idan da Allah subhanahu wa ta'ala zai tausaya wa wani mutum daga cikin mutanen da aka nitsar cikin mutanen annabi no da la rahima umma sabi da ya ji tausayin wata uwar wani yaro wannan uwa a lokacin da ta ga ruwa ya haɗe sama da ƙasa ruwa ba ƙaƙƙautawa sai ta ɗauki ɗanɗanta ta kasance wa kyana tu'ibbahu hubban shadida tana son sa so mai tsanani sai ta ruga da shi saboda ɗan ya sha ita ba zai dame ta ba in za ta halaka ɗanta ya sha sai ta samu ta rarrafa ta rarrafa ta hau saman dutse misali da ta hau saman dutse tana kallon ruwa. misali kamar a ce dutse ne sai ta hau kashi ɗayan uku misali da ta hau tana kallo kamar ta sha ruwan sai yana zuwa yana zuwa da ta ga zai in mata sai ta sake ninƙaya ta sake hayewa ta hau kasan biyun uku na dutse tana kallon ruwan ruwan na zuwa tunda sama na zuba ƙasa na ɓuɓɓugowa ba ƙaƙƙautawa ya sake yowa wurinta sai ta ƙure ƙuryan dutsen gaba ɗaya tana ganin ai yanzu ya kamata a ce na sha ruwan na biye da ita da ruwan ya biyo sai ta ɗaga ɗan nata tana tsammanin ita in za ta halaka ɗan bari ya sha ruwan sai ya nitse da su gaba ɗaya to shi ne hadisin wa in kana bi sanadin layyin idan da Allah subhanahu wataala zai tausaya ma wani daga cikin waɗannan mutane to da wannan mata ita ce ta fi cancanta da Allah subhanahu wataala tausaya mata amma ita mata ne to amma mu kaga anamu anamu case ɗin Allah subhanahu wata'ala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda ya tabbata a cikin musnad imam ahmad bin hanbal da wasu wurare annabi alaihi salatu wasalam ya roki Allah subhanahu wata'ala ababe guda uku mu kaga ba za a nutsar da mu ba amma za mu ji jiki sosai kamar yadda muke jin sa yanzu ya roki Allah kada ya saukarwa da al'umman nan fari kamar yadda ya saukarwa da mutanen annabi yusuf shekaru bakwai ruwa bai sauka ba shekara bakwai ruwa bai sauka ba Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ansa wannan ba za a jefi al'umma kada fari ba shi yasa kaga duk yadda ruwa ya yanke mana za ka ga kuma cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala sai jim kadan sai kaga sama ta da ruwan ƙasa kuma ta bugo da ruwa sannan abu na biyu ya ce, Allah ina roƙonka kada ka nitsar da al'umma ta kamar yadda ka nitsar da wasu al'ummomi Allah subhanahu wata'ala ya ce na roƙi wannan abin nan na baka wannan sannan abu na uku ya ce ya Allah karka ɗaura al'ummata ya koma sashi suna faɗa da sashi Allah subhanahu wata'ala ce wannan kuma ba zan baka ba don haka kul huwal qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd Allah yana da iko ya aiko muku azaba daga sama ko dai ya zanto tsananin sanyi ko kuma ya zanto ruwa saboda ruwa in yayi yawa ai yakan zo ya gyara misali kamar yadda muke cewa ruwa ya gyara amma zahirin in ka koma zahirin abu gyara ne ba gyara ba ana fahimta Allah yana da ikon yi mana wannan yana da ikon ya aiko mana azaba daga ƙarƙashin ƙasa ya zanto giragizan ƙasa ai za ka ga wasu wurare misali wani daga cikin ku ya taba ganin girgizan ƙasa yadda yake faruwa gini irin wannan bene da kake gani sai ƙasa ta buɗe kawai abin da gini ya shiga ɗan adam ya faɗa mota ta faɗa dabba ta faɗa Allah yana da ikon yi wannan subhanahu wata'ala sannan kuma yana da ikon ya haɗa sashen ku da sashi kamar da muke fama da shi a yau a yanzu kaga yanzu dukkaninmu sakamakon fitintinu da bala'o'a da muke ciki a yau ba wani mutum wanda yake iya rintsawa irin sa biyu saboda al'amura sun yawaita kuma abu ne da ya kamata mu koma mu tambayi kanmu a a sababkun musibatun qad asabtum kultum an na haɗa wannan abu daga ina yake bawan Allah da nake ta baku labari za malam Harun Musa Allah su wa talasa a ƙarshe yau an same shi ɗazu. sun sake sa amma saboda tsananin duka da tafiya ya ce sun yi tafiya ta kai ta awa goma a cikin daji sannan karka yi maganar abinci mutane ne ya ce kam kam ne a wurin don haka da wannan muke ce ma gwamnati bai yiwuwa a sama wannan abu ido ana kallonsa kam kam ne ya ce mutum sun fi dubu ɗaya a wurin nan an zo bugun iya ake musu da itace ba wadda doruna ba za a daura hannunka a daura kafafunka sai a kifa ka idan aka maka lalas sannan da yamma a zo a yi maka wannan aiki ba ka da wani abinci sai mangwaro shi ne za ka ci guda ɗaya za a zo su babba ku mangwaro da daddare ko kuma da yamma sai kuma gobe da yamma sannan sai a kawo muku ruwa kwatankwacin kwalban mirinda ku su sha biyu ne sai wannan ya wannan wannan ya ɗan sha ya ba wannan rayuwar da suka yi a wurin yace su goma maza biyu mata mata in suka dake su sai su koma su lalata su in suka dake su sai su koma su yi lalata su sannan ka duba abu yadda ya dame yace suna cikin wannan akwai mutanen da su sun ma zo da kuɗin suna so don Allah a zo a bada mutanen su ga kuɗin an ce su dakata an dakatar da su a bakin gaba su tsaya bakin labi muna zuwa za mu kira za mu kira kowa ya zo da miliyan ɗinsa guda ɗaya to wannan wani al'amari ne yadda muke faɗa ki tsantsaye bai yiwuwa gwamnati ta samu wannan abu ido me yi amfanin jami'ai air force kuna da jiragen sama an fidda dala biliyan ɗaya an shigo da wasu jirage da makaman yaƙi wannan daji a shiga don mutumin da yake wurin kawai shi kenan nagari daga ciki allah ya ji kansa shi ne abin da kamata shi ne abin da ya kamata babu dalilin da zai sa ana kallon wannan al'amari a cewa za a samu sa'ido ba zai yi ba saboda abin da suke faɗa suka ce akwai fulani suna da garkoki a ciki suna kiwo su ba barayi ba ne amma sharaɗin ka zauna lafiya sai dole ka ba da ɗanka shi ma ya zama cikin wannan shi kenan ka samu immunity idan baka ba da ɗanka ba za a kashe ka a ƙarar da jama'anka gaba ɗaya a kaɗa dabbobinka to kana nufin ka ce min gwamnati ba san da zama waɗannan mutanen ba mutane haka tsangaya tsangaya sama da dubu ɗaya sannan abin da zai ɗaga maka hankali yaran nan da suke kaman ba su suke cin gajiyar kuɗin ba yanzu kaman kuɗi nan da muke ta ihu a hada aka haɗa miliyan ɗaya da ƙyar wanda ya anshi kuɗin ya tafi da shi mina su kawai frontiers ne mutane ne wanda suke aiki aiwatar da aiki suke sai a dan ba su nasu commission ba su ke cin kudin ba to kaga ya zama dole ne a wuyan gwamnati idan aka kama mutanen nan kafin a ce an ɗauki matakin kisa su wane ne jami'an da suka dasa su suke cin gajiyar kudin dole ya kamata a kwakwalo da nan dole a gano waɗannan abin da yake gaya mu ya ce saboda tsananin bakin ciki wasu su yaran da aka kama wanda suka kama din sun jira sun jira ana ta magana akwai waɗanda suka sallame su ma suka ce ku tashi ku tafi kawai tunda mun kakkama mun ba su wani kuɗi har yanzu ba a biya mu ba me ya za mu tsaya muna riƙe mu ku tashi ku tafi tafiyan akwai waɗanda suke an san kuɗin amma sun sa waɗanda suna aiki saboda fitina na duka da tafiya idan shi nan ba mu san ba fashewa ya kome baya gani yana 44 yanzu na je na ganshi dazu bai iya tafiya da suka sallame suka ce ka tafi tun jiya da na ce muku any moment daga yamma ai sun sake shi amma ya kasa tafiya yana zaune sai da Allah ya taimake shi masu motar itace sun zo ya dinga ɗaga musu hannu suka fahimci halin da yake ciki su ne ba ciki wanda suka ɗauko su suka kawo shi baki to ina al'umma za mu ci gaba da to shi yasa muna kira ga gwamnati ya kamata akwai jirage da aka shigo da shi jiragen nan suna zumin su gana nesa ya dawo kusa duk mutumin kirki ba zai shiga ungurmin daji cikin bayan duwatsu ya je zauna ba duk kuma mutumin da aka hanga aka same shi a wurin to yan mutumin kirki ne Allah ya ji kanshi da gafara mun haƙura da shi shi ne matakin da ya kamata ɗauka a yi lugudan wuta a wurin a cafe su a doron ƙasa shi ne abin da ya kamata amma yau an kama wannan gobe an kama wancan sannan zai kaji suna magana wallahi in bacin albarkacin ramadan da mun kashe mutanen nan kwantala ba za mu rage ba abin da ake kenan mutane kowa wasu daga kano wasu daga ina ne an kama jama'ansu su kowa ya kawo miliyan daya ya zo ya bayar a sakin mutumin sa akwai wanda nake bira shi shi bai ma taɓa rike dubu ɗari ba a duniya sai su ɗaya to in an kama irin wannan an kama mutumin sa an ce ka dauko miliyan daya ina zaka same ta ina zaka same ta to mu a namu case in bai yi kama da mutanen annabi nuhu ba su an shafe su ne gaba daya ruwa ya tafi da su amma mu din an ce ba za a shafe mu ba sai dai ga tsananin yaji nan muna ji saboda duk mutumin da zai kama hanya yayi tafiya wallahi baya cikin hayyacinsa har sai Allah ya dawo da shi baya ga wannan muna da bukata mai addu'a zafafan addu'a duk mutumin da ya hana mutane zaman lafiya Allah kar ya bashi ya zauna lafiya zafafan addu'a mu mu yi yaran mu su yi matan mu mu dinga yi saboda babu abin da mu iya in ba wannan ba wani a jikinka a unguwanka shi zai bada kage da ce ga irin sana'a ka ga lokacin da kake dawo a zuwa yaran da kai a kama kai baka san shi ba to amma irin waɗannan addu'o'in ana yi sai kaga taimakon Allah yana sauka in ba sakewa ya zama mutumin kirki to ba zai zauna lafiya ba abin da ya kamata mu dinga yi kenan Allah ya ce fa kadzabuhu fa najjaynahu man ma'ahu fil fulk waja'alnahum khala'iq muka sanya su suka zamo su ne mamayan waɗancan a doron ƙasa wa azraqna alladhina kadzabu bi ayatina muka halakar muka nitsar da waɗannan da suka kakkaryata ayoyinmu fanzur kaifa kana aqibatul mundarin yi dubi kaga yaya karshen waɗanda aka gargada yake kasancewa summa ba'athna summa ba'athna min ba'dihi rusulan ila qaumihim faja'u bil bayyinat bil bayyinati fama kana يؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين الله سبحانه وتعالى ثم بعثنا من بعده رسلا sannan sai muka aiko wasu manzanni bayan annabi Nuh alaihi salatu wassalam wato bayan shi an halakar da mutanensa sai aka aiko wasu manzanni ila qaumihim zuwa ga mutanensu kowane manzo akan aiko shi ne zuwa ga mutanensa Allah subhanahu wata'ala yana cewa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahu ba wani manzo da ake aikowa ba face akan aiko shi ne da yaran mutanensa domin ya masa bayani don haka kowane manzo an aiko shi zuwa ga mutanensa yana ɗaya daga cikin falalola da karamoma waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya baiwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam guda biyar kamar yadda ya tabbata a cikin sahih annabi alaihi salatu wasallam ya ce utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli an bani abubuwa guda biyar ba a baiwa wani annabi iri na gabani na ba irin waɗannan falalola guda biyar daga cikin su na ƙarshe wa kana rasulu yub'athu fi qaumi kowane manzo da ka gani ana aikansa ne zuwa ga mutanensa wa bu'ithu ila an amma amma ni ko an aiko ni ne zuwa ga mutane gaba daya shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba face ka kasance rahama ce ga mutane gaba daya wa ma arsalnaka illa kafatan lin nas bashiran wa nadira qul ya ayyuha an-nas inni rasulullahi ilaykum jami'a ni manzo ne na Allah zuwa gare ku gaba daya don haka bayan an halakar da mutanen annabi no alaihi salatu wasalam sai aka aiko wasu manzanni a bayansa wa kam ahlakna min alquruni min ba'di no wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira faja'uhum bil bayyinat waɗannan manzanni sai suka zo wa mutanen su da mu'jizozi dalilai bayyanannu gamsassu fama kanu da yu'minu amma mutanen ba su kasance ba masu yin imani bima kadzabu bihi min qabl da abinda suka karyata da shi gabanin zuwan waɗannan annabawa ba kazalika natba'u ala qulubil mu'tadin haka nan ne Allah subhanahu wata'ala ce muke dodewa akan zukatan mutanen da yake suna ketare iyaka wato yadda waɗancan mutane suka kakkaryata annabawansu mutanen annabi no to waɗanda suka zo a bayansa irin su annabi salih irin su annabi shu'ai irin su annabi hud dukka su ma mutanen sun ƙaryata su ba su zamo masu imani ba da abin da suka ƙaryata da shi gabanin waɗannan mutane wato annabawa su zo musu ba Allah ce haka muke dodewa akan zukata kazalika zuba Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar haka Allah yake doɗewa a cikin dukkanin zuciyar wani mutum mai dagawa mai girman kai mai kuma ketar iyaka to bayan an halakar da mutanen su suma domin sunnar Allah subhanahu wata'ala a wancan lokaci duk mutumin da yayi ba daidai ba yanzu nan zai ga sakamako ya sauka amma mu ne muka samu sauki kana yi ba daidai ba za ka sakamako ya sauka in kai wani abu yanzu nan yi zai sauka ya fallasa ka a wancan lokaci misali ka kama lokacin annabi Musa a lokacin da wasu mutane suka je suka kashe wato ainihin dan abinan kawunsu domin suna so bai taba haihuwa ba suna so ainihin su sami gadon dukiyarsa nan da nan aya ta sauka ta fallasa su ga yadda aka yi ga yadda aka yi mamacin ya tashi ya yi bayani ya ce wane da wane ne ya kashe ni to amma mu Allah subhanahu wata'ala ya mana wannan sutura kowa ya aikata abin da ya ga dama sai gobe za a turke ka kai bayani ɗaya bayan ɗaya bayan an aiko da waɗannan manzanni gashi nan kuma sun ba'athna min ba'dihim Musa wa Haruna ila fir'auna wa mala'ihi bi ayatina fastakbaru فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين الله سبحانه وتعالى ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون sa'annan bayan waɗannan manzanni da suka gabata sai muka aiki annabi Musa da annabi Harun ila fir'auna wa mala'i zuwa ga fir'auna da shi da mutanen manyan fadawansa bi ayatina da ayoyinmu fastakbaru sai suka yi girman kai suka yi dagawa wa kanu qauman mujrimi haƙiƙa sun kasance mutane ne mujrimai masu ƙetare iyaka masu saƙon Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala yayi wa fir'auna kirari yace wa inna fir'auna la'alin fil ard wa innahu lamina al-musrifin haƙiƙa fir'auna ya kasance mutum ne mai dagawa a doran ƙasa haƙiƙa fir'auna ya kasance daga cikin mabannata a doran ƙasa Allah sai ya aiki annabi Musa da shi da ɗan uwansa Haruna zuwa ga ainihin Fir'auna da fadawa in ka koma can wani wuri ce fa qalu anu'minu li basharayn mithlina wa qaumuhuma lana abidun shin mutane ne irin mu zamu yadda yanzu mu imani da su bayan mutanansu kuma bayan mu ne ai ba za mu iya imani da su ba can kuma in ka koma wajahadu biha wastaqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa fanzur kayfa kana aqibatul mufsidin sai suka yi dagawa suka yi jayayya saboda girman kai da sanin cewa su sun isa Allah ta ce ka koma kaga yaya karshen mabannata ya zamana da yawan mu misali in muka duba babu annabin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci tarihinsa da dama irin annabin Musa idan ka koma cikin bakara an yi maganar annabi musa in ka dawo ka dawo misali cikin arab an yi maganarsa yunus an yi maganarsa in ka koma kasas nam shu'ara an surori da dama nazi'at taha sun yi bayanin annabi musa kai da dai kaɗan za ka samu tura ba ta ko dai ta faɗe shi da sunansa ko kuma ta yi nuni zuwa ga aikinsa sallallahu alaihi wasallam to da wannan nake so mu gane abin da ya sa Allah subhanahu wata'ala ya yawaita ambaton annabi Musa a wurare da dama da kuma tarihinsa saboda ya aike mana da wani sako cikin kwakwale zuciyar wanda yake da rabo daga cikin mu kuma ya rike wannan sako saboda idan ka duba tarihin annabi Musa wani abu ne wanda yake mai kama da kaman ba zai yiwu ba in ka kalli abin inda kai kake yi sai ka ce ba zai yiwu ba menene shi fir'auna shine farkon mutumin da ya fara antinanta wato ainihin awon ciki a doron duniya me yasa saboda a cikin isra'iliyat an ce an bashi labarin cewa wannan mulki naka za a haifi wani yaro daga cikin banu isra'ila shine zai zo ya kwace wannan kujerata. don haka sai fir'auna ya ga cewa to me zai yi kuma shine mutum na farko wanda ya fara kai guru ya kai mari akan ya kare kujerarsa don haka duk wani mai mulki da ka gani a yau yana kokarin ya kare kujerarsa ba shi bane farko wannan sunna ce ta fir'auna ana fahimta ai ba yadda za a yi kana kan kujera a ce an tumbuke ka sai dai wani al'amari na Allah duk yadda za ka yi ka kare wannan kujera sai dai fa in abin ya zama daga Allah ne to wannan wani abu ne da ba. to shi ne irin saƙon da Allah subhanahu wa ta’ala yake aikewa zuwa ga al'umma domin a zahiri inda kissa aka baka kana iya cewa abu ne ba zai yi ba don haka fir'auna sai ya ɗauki mataki mataki duk matar da take da ciki akwai waɗanda suke zuwa suna monitor suna lura da cikin watan sanawa an haihu mai aka samu yuzabbi'una abna'akum wa yastahiyuna nisa'akum can kuma yuqatiluna abna'akum wa yastahiyuna nisa'akum in maza ne ta ta yanke ko a haɗa shi da ainihin dutse ya kashe ko kuma a kwantar da shi a masa yankan rago saboda ba namiji bane zai mulki ai kuma namiji ne aka ce zai anshi kujerar ba mace ba mata ko sai a basu shikenan su su abin da za su yi sai su tabauta suna girki suna dafa abinci suna jiman fata suna wanke tufafi matakin da Fir'auna ya dauka kenan to amma ka duba abinda nake so nuna maka tauhidi wanda ni da kai da wasu muka rasa sai ɗaiɗaikun mu a yau idan ka gane cewa Allah shine mai yi subhanahu wata'ala ka dogara ka tsaya akan zai yi to Allah zai maka amma idan ka ɗauka akan Allah ba na yi bane baya yi ba zai maka ba fir'aunan da yake ta gudu ba ya ɗauki matakan kakkashe mazaje shi yake zuwa ya farauto mazan a zo a kashe yanzu shi kenan sai kuma ga ɗa ya zo wa au'aina ila ummi musa an arbi'i fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al kai da kake zuwa ka farauto ka kashe yanzu kuma sai ga abin da zaka kashe ya zo har fada ina fata muna fahimta ka duba sannan Allah subhanahu wata'ala tun abin da ya tsara sai ko ka so sai ya tabbata saboda wace mace ce za ka haifi ɗanka jariri in ba da umarnin Allah ba ta je ɗauki ta jefa shi ba ma a rafi ba a teku kuma tekun nan ta gidan fir'auna yake wucewa domin yana buga irgi anai musa ya ce akwai aljanna shi ma yana ce alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsiru amma ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu in ya ce aljanna ne dukkan ruwan misira gaba ɗaya ta ƙarƙashin haƙi da ba ko gani ba ne akwai aljanna da ta wuce wannan to duk gaba ɗaya ya yi centralizing ya zo ya tattara ruwan gaba ɗaya duk wani abu da zai wuce ta jikin da zai wuce don haka shi ke farautowa yanzu ga abin da ke farautowa Allah sai mamu labari in kyadat la tubdi biha bihi laula na ala qalbiha litakuna min mu'minin ta kusa da tabara ta ce ɗana ne amma Allah ya hana ta magana saboda wani al'amari da Allah yake so ya hukunta ita mahaifiyar annabi Musa ta kusa da tabara ta ce ɗana ne ɗana ne wa Allah ya hana ta magana bakin ya kulle tana gani ya za a yi to waɗannan abubuwa in ka shiga tsoron da kake ji abincin gidanka ya ci kai ka ɗinka masa sutura a gidanka ya tashi ai shi sa a lokacin da annabi Musa ya zo da dawa sai ya ce a ah, ya kalle shi tukunne duba shi alam nu rabbika fina walida Musa da rasali ne na ce eh ni ne Allah ya aiko ni yanzu to in kai ne kake magana alam nu rabbika fina walidan wala bista fina min umrika sini ba nan muke baka abinci ba muke maka sadara wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin kai abinda zaka aikata ka kama hanya ka gudu قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل so yanzu za a buɗe babin conversation hawa zance zai fara tsakanin fir'auna da annabi musa to abinda nake so dai a fahimta gaba ɗaya wani abu ne wanda inda tarihi aka baka sai ka ce ba zai yi ba saboda duk majors duk wani frequency da kake tunani fir'auna ya dauka akan kar wannan mulki ya sukuci amma kuma wanda zai kwaci mulkin kuma kai kare ne shi kai gurumin nashi ya zama abin da ya zama kuma ya zo ya mulkin kuma ya hau kujeraka to in ka gane wannan kai musulmi karka damu da wai in ba wani ba za rayu ba Aiwa ne in ba shi ban san inda za a fito ne ba a'a da kafin ka haɗu da shi ya rayuwa ka take to bayan bayanan ma zaka ci gaba da rayuwa saboda wa min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizqa ka dai duba ka dawo nan yanzu mu kuma a lokacin 2015 ba wanda zai ce maka za a zauna lafiya saboda an hautsi ni ƙasa ta zafafa duk mutumin da ya ce maka yana tunanin za a yi salin alin wai karatun biyan bashi a wanye to ba na ina jin kashi 95 duk ba wanda ya ce za a gama lafiya biyar ne suke tunanin a gama lafiya saboda duk matakai irin na fir'auna na da can an ɗauka to amma kuma da yake Allah ya hukunta abin da ya hukunta dole sai abin da ya hukunta ɗin shi zai faru to za mu kwana na insha Allah idan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana arabai zuwa gobe za mu shiga cikin isa mu ga yaya aka wanye tsakanin fir'auna da annabi Musa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai tambayoyi da dama mai tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum Allah ya tsara wa malam lafiya amin malam mutum ne mafarki yana jima'i a watan ramadan kuma ruwan halitta ya fita malam ya matsayin azuminsa yake malam kuma ina roƙon addu'a mun yi jarabawa na nde a sharuwa lafiya so don mutumin da ya mafarkin cewa yana jima'i har ruwan halitta ya fitan masa babu komai azumin sananan abinda zai yi kawai zai tashi ne yayi wanka ya wanke wannan kazanta da ta fita daga jikinsa amma azuminsa babu abin da ya same shi wanda ya ce Allah ya kara wa malam lafiya tambaya ta yi ta ce malam mutum ne ya yi zina wai an ce sai ya yi kwana arba'in ba a karɓi sallarsa ba menene gaskiyar wannan magana to akwai wani asari da ya zo cikin haka amma bai inganta ba sai dai zina wato malamai suna bayanin don mutumin da ya sa kansa a ciki to in ba ya samu taimakon Allah ba yana da wahala ya janyewa ya waye sannan kuma ita yadda ka san rancen kuɗi ne idan ka ba da rance ka san za a dawo maka da rancenka to duk mutumin da yake zina shi ma sai an yi da nashi kuma kamar da ya tabbata shi musulun imam ahmad rahimahullah idan mutum shi mazinacin adili ne ba zai so a yi da uwarsa ba ba zai so a yi da kanwarsa ba ba zai so a yi da matarsa ba to me yasa shi yake so ya yi da 'ya'yan wasu don haka muna fata Allah ya shirya mu mara ce idan aka idan eh, aka hada sallan magriba da isha'i saboda ruwa bayan an gama sai ba a yi ruwan ba shin za a sake sallah a sha ruwa lafiya ba za a sake ba saboda ya tabbata a cikin muslim hadisin abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma wato annabi sallam ya hada sallah babu ruwa babu yaƙi babu tafiya aka tambaye sa me yasa ka hada sallah yace na yi nufin ne in sawwaka muku don haka in an hada sallah kuma ruwa bai sauka ba shikenan an samu sauki sai kowa ya shige gidansa wanda ya ce assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah ya kara mana lafiya amin tambaya ta ita ce mutum ne ya sha ruwa bayan ya duba lokaci sai ya ga karfe shida bayan ya ci dabino sai ya ga karfe hamsin wato karfe biyar ne akwai kusan minti arba'in biyar ya matsayin azuminsa so ya tabbata a cikin sahih don mutumin da ya sha ruwa ko ya ci abinci bisa kuskure to wannan ba zai rama azumi ba Allah ya ci da shi kuma ya shayar da shi amma a malikiya za ka rama azumi guda ɗaya ba ka fara za ka yi ba saboda ba da gangan kai ba amma a zahirin hadisi shi kenan azumin ka nan sai dai ka kame bakinka ba za ka sha komai ba ba kuma za ka ci komai ba wannan ce malam ya matsayin mai yin amfani da makilin yana azumi to kamar yadda muka karanta akwai malamai da suka bada fatawa mutum yana iya yin makilin da yin azumi amma abu mafi soyuwa wato shine ya bari saboda ya tabbata a cikin bukhari da muslim rahmatullahi ma, Allah subhanahu ta'ala yana son ɗanɗanon bakin mai azumi kuma bakin a wurin Allah ya fi ɗanɗanon almiski soyuwa a wurinsa kaga ka je kai brush ka goge wannan ainihin ɗanɗano kenan sannan yace don Allah malam menene sahihancin masu yin sallar tahajjud su kure ok su kure speaker masallaci har kai da kake ibadarka a gida suna sa ka kuskure to gaskiya ba daidai bane wato ainihin amfani da speaker ka kure ta eh, ba daidai bane musamman kuma ga masu yin tahajjud har kullum mukan faɗakar cewa in za ka yi tahajjud a sanya microphone da ya masallaci saboda a lokacin da kake taka sallah wani ma na yana nan sallah wani ya kwana da mara lafiya wani shine bai da lafiya wani gashi nan dai kowa da irin abubuwa daban-daban to ba daidai bane a kura lasfika sai a yi a haɗu akan mu masallata za mu dinga fara sallar mu sha biyu kawai shikenan da zaran sha biyu ta yi ka fuskanto masallaci ba sai an sa makirikon an zo an kura mutane ba wannan ba daidai ba ne. saboda la zarara wala dara babu cuta babu cutar karka cuci kanka kai karka cutar da wani na'am to akwai wata mata da ta bada gudunmawa wannan malam adam za a ba na malam harun dubu biyu wato tana binan malam harun wanda yake asibiti kenan don haka Allah ya saka mata da alkhairi muna addu'a ga 'yan uwa musulmi duk waɗanda suka taimaka da addu'a da kuɗi Kasancewan abin na kan wannan bawan Allah muna fata Allah ya saka musu da alkhairi abinda muka faɗa daidai Allah ka mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana wanda muke iya wa Allah ka huwace mana wannan bauta da muke ciki Allah ka anshi ibada mu Allah ka sanya mu daga cikin wanda za a yanta wuyoyin su daga wuta zuwa aljanna waɗanda ba su suka suka yi wa yawa a cikin mu Allah ka ba su abinda za su biya waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su mata da suke akan gwiwa Allah ka sauke su lafiya mazaje da mata da suke neman aure aure Allah ka haɗa kowa da gininsa na gari waɗanda suke neman haihuwa ba samu ba Allah ka ba su ƴaƴaye shiryayyu waɗanda suke da fantararrun ƴaƴaye Allah ka shirye su shirin addini Allah ka shirye ƴan matanmu da kuma ainihin zaurawanmu da matan aurayenmu da kuma ainihin matasa Allah ka ɗaura su akan addinin musulunci wannan shaye-shaye da ya addabi ƙasa musamman arewacin ƙasar nan Allah ka shirye masu yin shi waɗanda suke safaran wannan miyagun ƙwayoyi in za su shirye Allah ka shirye su idan ba za su shirye ba Allah ka mana maganin su ya Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin mu'minai marasu lafiya a cikin mu a gida ko asibiti maza ko mata manya ko yara Allah ka ba su lafiya shugaban kasan nan namu Allah ka taimake shi akan yin daidai Allah ka ganar da shi abin da ya dace kuma ka taimake shi akan yin abin da ya dace waɗanda suke kewaye da shi masu ɗaura shi akan mummunan shawara in za su shiryu Allah ka shirye su idan ba za su shiru ba Allah ka kawar da su daga gefensa ya Allah ka taimake mu ya Allah ka ba mu yara masu tausayin mu waɗanda za su yi mana addu'a a bayan mu ya Allah ka sanya ƙarshen kalmar mu ta kasance la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin